ciki duk rikici kamar ofishin rossanti yau gani a gombi musulmi da kirista pegan ni nake yawo da wannan magani dattin goro dattin taba kai mai kunna sigari ma ya kunna ya zo nan in na ba ya ya sigarin ba zai hau ba Najeriya na ce ma iya neman kuɗi iya kasuwanci cin ganin kwaki economy sai gajeren wando renin wayo ka samu inyamuri ilimin boko arabi rahin yadda nuna kabilanci a yi kashi a takarda a yar sai bayar ne inda ake cin jakuna da doki a je obolo ku yi fakin da mota za ku yi sallah a ɗauke ma kaya ka je naimen yan iska da yawa ka zai lobanta mu da kabilanci ka je boko mata gajejjeru masu ƙananan kai da manya-manyan zane ka je lafiyan bare-bari yawan gaisuwa ka je akwanga karyan gyan boko ga manyan gidaje ruwa ma duka ba wurin fakewa sai gindin gada a je abuja manyan ma'aikata na iska ka je kaduna ilimi ɗanɗa neman matan mutane rashin cika alkawari jin tuwo da cokali ka je zaria daga kudi da kasuwanci da cin gurasa a je kano gidan gurmi shu shaina masu yankan farce yawan sa jaddara jam'iyyar kuka na gode to shi kenan i e, najeriya kaf in kana son gayu gaga gaye ya tsuke ya sa kwat kamar tukunyan dambu ka zo jos cin kare ka tsaya jos masa da miya da girman kai ka je bauchi a tukutiya a yi tuta ka sai da malafa dinkin taburma yan dako sai da ruwa sai da kaba shekar angu ka je kasuwar ƙwarya ka zo kasuwa ga kura ga kazanta ka tsaya dukku gidadanci da wauta da zafin kai ka zo gombe faɗi rai alhajin Allah muna gaisa i faɗi rai gadara nuna isa ka zo kumo can burkutu ka zo gaye aljihu ba ko ne ka tsaya kan tungo zawarawa da yawa ka zo lafiyar lamur ne kiya wata mai sanyi ka tsaya gwalam kiwon alade ka zo numan Najeriya kam ka shekara neman kuɗi ka koma gida ba ko kogo ka zo gurore uwa da ciki ya da ciki ka je kuyi sauro ka je shala a arewa gaba ɗaya ka i ba ko ya bugi dan gari ya kwana lafiya ka je jimeta shan taban hanci shan angale son girma Allah sai ne Allah ka je yola ka je kasuwa ka sha rana ba kuɗi ka je ku fore i ka je kasuwa ka dawo zuciyar ka binke ka je ci a yi aron mota ayi yi ƙarya ka je gire ka je kasuwa a ɗari uku dawowa ɗari biyar in kai dare za ka biya dubu dubu ka je wura boki i garin da mai keke baya kauce mai mota ka je faram abinci kuɗi a kai masallaci ana ciki a ka je malabo na kai dare i Najeriya kaf garin i ciwaciwan man fetur a ɓoye mai sai ya yi tsada a sayar ka je jabi lamba ka ga ruwa mun kunun daji ka zo bariki sejo kirihi da balangu mai daɗi ka ci kilishi har ka manta hularka ka kai loko tuwo da ƙasa kunu da ƙasa ka je so. don a san har biya wata ma akwai ƙasa gari a warwaɗe gida can ɗaya can ɗaya ka je ba a arewa gaba ɗaya kasuwa ga albarka ba hanya ka je fata noman gauta da cin ƙarago da fara ka je biyu arahan tuwo miya ba daɗi ka je kwaya ka gane layi shan kunun kanwa ka je bayo yan corin kaji ka je daɗin kowa kasuwa ga mutane har dare ka ta yadin jini masallacin juma mai kyau ka je da maturu kanwa ka gashuwa raƙumi garke garke ka gaidan manyan motoci ka je kwatasku shan taba ɗa da uba ka ta sokoto magani ya kare duk wanda Allah ya hore mai ya yaje ya gwada wanda ya ga za a cuce shi kare saya baban gidi dan wanzan sunana garkuwa na Alhaji Sabo dan duniya ni ne mai yawo kaman kullin omo dan ni talauci ma na fi shi yawo ba wai kai ba ciki din rikici kamar ofishin rasuwanci ga mutane a riguna ba karfi sai karya. a kasuwa a kira ka Adamu ka koma gida a ce ma Adama sai ka rasa waye Adama da kai ake Hausa ake ma suga ya kai ku ya baro Allah ya bani maganinsa ga alewa guda ɗaya ɗari ɗaya guda uku ɗari biyu duk wanda ba zai sha ba kar ya bata kuɗi network da ko mari talakawa aɗo kila ɗo futa wai a jamo jamo na dun wanyo elumo inde ma da salisu to a hoti wuro bo a watti salamatu wala koko en nafata sey fuuta sai be biwati ki ande bo biwati watti ba basu ko ko ta fayen ka san duk duniya ba wanda bai da ba bature ma yayi basu